cuk da suke nema ta haka ne za su gyara kurakuransu ya zama an dawo da ecowas a kan turbanta ta ƙara girma ta ƙara darja a duniya kamata ya ce ecowas tana cara a duniya gaba ɗaya ba a yammacin afirka ba dr elhar muhammad mun gode to madalla yanzu sai kuma shirinmu na gaba Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan matsalar nan ta nuna wariyar launin fata da 'yan wasa ke fuskanta. nuna wariyar launin fata a wasannin motsa jiki musamman ma kwallon kafa na ɗaya daga cikin ƙalubalen da 'yan wasa baƙaƙe ke fuskanta matsalar da ta shafa shekara aru-aru ana fama da ita wani lokaci 'yan wasa baƙar fata da yana fuskantar cin zarafi daga magoya baya ko masu horaswa ta hanyar zagi kai tsaye ko wata alama ta nuna ƙasƙanci ko kuma cin fuska duk da cewa hukumomi na ɗaukan ƙwararan matakai don magance matsalar ko a kwanan nan sai da aka samu irin wannan matsalar inda dan wasan super eagles ta nigeria calvin basi ya fuskanci irin wannan cin zarafi ta nuna wariyar launin fata yayin da kungiyarsa ta fulham ta cire manchester united daga kofin kalubale a filin wasa na old trafford kuma basi ne ya jefa wa kungiyar tasa kwallo daya da aka tashi daya da daya zalika an zargi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atalanta gianni fero gasparini da nunawa Ademo lukuman irin wannan wariya bayan da ya zubar da bugun penariti a gasar zakarun turai ba wai 'yan wasan da suka fito daga nahiyar afirka bane kaɗai ke fuskantar wannan matsala don kuwa matsala ce da ta shafi baki ɗaya 'yan wasa bakar fata da suka fito daga nahiyoyi daban-daban domin 'yan wasa irin su vinicius junior na brazil da ke takawa real madrid leda ya sha fama da irin wannan matsala ta wariyar launin fata to koya 'yan wasa suke ji idan aka yi musu irin wannan cin zarafi ga abin da tsohon ɗan wasan tawagar super eagles ta nigeria gabalawa ya ce magana wannan bambancin launin fatan nan ba za ka canja shi ba dama ce yana nan ko muna kulle yana nan ai kau da kai ake ai ka ga mu ya za ka canja shi mu kallon mu baki ne su farare dama kana nufi za su so mu ne a yadda muke ai ma kana tunani wai za su so mu a yadda me yake ko kana bata lokacin ka ne ni wannan bana ma sa shi a kaina da sun yi da basi ba ni na kwallo ba abin da min europe ma da sauki in ka je in wannan bulgaria ne ba za gani ba can wannan bakaken ma ba yanzu ba ba su da yawa sosai dama dole dole ka expecting wannan kace fari na son ka kana bata kanka lokaci ne fifa europa suna ta faɗakar da mutane kan racism amma ba za ka hana su ba yana cikin zuciyar wannan turawa ne ma suna da shi ai ba turawa bane kawai ai ba za ka canja ba toshe kunne kawai ake dama kasan dalili ya kai ka baya wannan dalilin kuma in an gama za ka tafi abinka to kada ma ka bata lokaci kana kana wani ni ha na gama kwallo na ni wannan bai taɓa damuna ba dama ni na neman san mutane ne amma ne maza mutane Allah yana tare da kai shikenan ka gama kome yau mutum ya ce yana son ka an kaɗan zai ce ba son ka yi wannan dole dole kawai ka hakuri inda ka samu kan kawai ka hakuri ka san dalilin da yasa dama ka tafi can wajen wajen turawan dalilin ne yasa kake zama da su in ba nan dalilin kwallon ba bai zama kana tare da su mu ba gashi ba tunda mu gama kwallon ba gashi muna da muka fi wayo ba haka mu yake ai yadda zaka zo na su in ka gama ture yana jan kai yana jan kai yana amfani da kai ne ai dan da zai yana amfani da kai kai ma zai ture ka gefe ai ita dai wannan matsala ta dade tana ciyo jama'a tuwo a ƙwarya to sai dai alhaji sani ahmad turu tsohon sakatare janar na hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya ya ce hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa ta ɗauki matakan da suka kamata don dakile ta wannan batu ai ya fi shekara wajen hamsin ana samun irin wannan matsaloli shi yasa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ta saka wani doka a cikin tsarin mulkin dokokinta wanda ta nuna babu wannan maganan dalilin da ake maganan kwallo babu addini babu kabilanci babu launin fata babu duka ta zaka a ciki ta nuna kuma cewa in ɗaya daga cike faru to za a hukunta duk wanda abin ya shafa ko su ƙasashe ko kuma su 'yan wasa ko kuma su alƙalan wasa kuma wannan ta yi tasiri tabbas ya ragu amma abin da yake faruwa kuma yanzu abin yana bamu mamaki 'yan kwallo daga afirka in sun je europe a rinka musu irin wayannan abubuwa to muddin ya tabbata haka tabbas akwai hukunci kuma shawara ga 'yan wasan nan shine kafin ma su yadda su saka hannu a kan club din da za su je a kasan waje turai to su tabbatar cewa lauyansu ya saka hannu a wannan takarda na aiki a tabbatar an saka irin wayannan abubuwa a ciki wannan zai taimaka musu kuma haka kuma ita hukumar wasan kallon kafa ta kasashe su tabbatar da wannan doka an bi ta yadda ya kamata an hukunta duk wanda ya dace in dan wasa ne ya jawo rigima dan uwansa dan wasa in kuma shugaba ne na wannan kasan ko kuma shugaba ne na wannan club din ko shi kuma alkalin wasa to a tabbatar a hukunta shi kamar yadda doka ta fada na tabbatar in ana irin wayan abubuwa ana samun hukunci a kan lokaci to wannan abu zai ragu masana harkar wasanni irinsa shehu abdullahi na ganin rashin kyawun league na nahiyar afirka da kuma rashin karfin tattalin arziki na daga cikin matsalolin da ke sanya 'yan wasa bakar fata da suka fito daga nahiyar tsallakawa nahiyar turai don taka leda. bayan bambanci ko kuma lalacewa irin na lig dinmu na ƙasa na nahiyar afirka a gaskiya akwai a samun kuɗi kwarai da gaske idan ka duba za ga 'yan wasa na nahiyar afirka a suna samun makudan kuɗi kwarai da gaske za ka duba ga a mako ɗaya ma za ga ɗan wasa yana samun kuɗin da shugaban ƙasa na nahiyar afirka ma bai samu ba a sabili haka akwai samun kuɗi kwarai da gaske kuma ta yadda za a yi domin a gyara league ɗin domin hana 'yan wasa fita zuwa ƙasashen waje wato akwai abubuwa da dama gama sai an yi garan bawul ga ita kanta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ko kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da suke nahiyar afirka sai 'yan alƙalan wasa sun duba sun ga yadda ya kamata su yi su yi sannan kuma masu ɗaukar yin wannan gasa su ma dai su yi kada ka manta cewa wannan caca da ake yi na bet niger da sauransu sun ƙara lalata gasa na league din nahiyar afirka kwarai da gaske gama ba a hana waɗansu 'yan wasa da alƙalin wasa da masu tsaro da 'yan kallo buga wannan wannan caca ba shi ya sanya abubuwan suka kara taɓarɓarewa dole ne a gyara domin a ga cewa ƙwallon kafa a nahiyar afirka ta samu a ci gaba. da koya masu goyon bayan harkar wasanni ke kallon wannan cin zarafi da 'yan wasa ke fuskanta? Kani da Allah idan ka tsaka kai ma abin wata mahanga za a gano cewa zai wahala. Duk da yake dai su ƙungiyoyi irin su FIFA suna ƙoƙari akan su ga cewa wannan abin ya ja da baya ko kuma amma daina gaba ɗai abu ne mai wahala. Idan ka tsaka ka fahimci su 'yan ƙwallon suna da wannan abu tare da su. Ai tabbatun ma 'yan kallo ke samu ake samun matsalar abun ya ƙi ya ƙi canyewa abun kawai sai dai mace dai Allah dai ya kawo mana ƙarshen da sauransu amma su wani abu wani abu ne na cire gare su sunana al'amin ibn musa coach na kakuri football academy a kaduna kuma president na yoka ni a tunanina wani abu ne da kullum sai dai a dinga ɗaukan matakai wajen rage shi saboda shi wannan harkan wariyar launin fatan ba harkan kwallo kawai yake faruwa ba dalilin da ya sa na kwallo ya fitowa fili saboda ita ce take tara mutane da yawa duk da dokoki da kuma wayar da kan magoya ba da kungiyoyi da kuma hukumomi ke yi har yanzu matsalar ta wariyar launin fata a harkar wasanni ta ci ta cinyewa amma shehu abdullahi ya ce mahukunta ne kaɗai za su iya kawo ƙarshen wannan matsala idan suka ƙara shirya yadda suke tunkararta hukumomi da jami'ai na tsaro su za su dinga dubawa su ga duk waɗanda suka irin wannan batanci ga 'yan nahiyar afirka wato baƙaƙe kenan su san yadda za su yi su magance wannan matsaloli wanda idan an kama duk wani wanda yake kallon wasa ko kuma waɗanda suka yi musu wannan habaici ko kuma zagi to a kama su domin Allah dubtar da su babu mamaki a hana su ma zuwa kallon wasa hana har abada to ina jin irin wannan abubuwan za su ragu bayan haka ƙungiyoyin kwallon ƙafan da aka ga cewa suna yin wannan to dole ne fa a ci taron su ko kuma a ɗage su daga wasanni na tabbatar da hakan zai ƙara magance waɗannan matsaloli waɗanda suke gudana. Bugu da ƙari idan ka duba za ga 'yan wasannin da ake nuna musu ware launin fata kuma suna bugawa ƙasashen nahiyar turai musamman ma ƙasashe daban-daban irin su ingila su italy su faransa da sauransu za ga cibiyarsu na nahiyar afirka ne za ga irin su paul pogba daga gini yake Mbappe daga Kamaru yake saka daga Ingila daga ɗan Najeriya ne da sauransu amma bai dace ba a ce muna musu bauta kuma suna mana nuna mana waren launin fata wanda irin wannan yakan jawo matsaloli kwarai da gaske. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. No au racisme. No al No to racism. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin